Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma an yi ruwa lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 25 ga watan Afrilu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga filu da kanin labarai. Wata gobara ta tashi sakamakon fashewar tankin oxygen ta kashe akalla mutane 82 tare da nawa goma a wani tsibiri a Bagdad. Coronavirus ta girgiza India, Firaministan India Narendra Modi ya faɗa a cikin jawabinsa na wata-wata na rediyo yau Lahadi. Haka kuma za ji cewa Turkiyya ta ce ta kira jakadan Amurka domin ta la'anci sanarwar da shugaba Joe Biden ya cewa kisan kiyashi shine aka yi wa armeniyawa lokacin yakin duniya to kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa ganin yawan basussukan da najeriya ta cici ko take kan ci ya sa kwararru sun shiga muhawara kan fa'ida ko rashin fa'idar hakan a halin da muke ciki da yadda kuma tattalin arzikinmu yake to yana da kyau a ciwo shi mai ma'ana. Za mu sake kawo muku rahoton nan na musamman kan yawan tashe-tashen gobara masu ɗaura kai a jamhuriyar Nijar. A yi bincike a ga suwa na ga sa wutan nan. In 'yan ta'addana ko kuma kawai dai abu ne wanda ke gazakuwa saboda in wuta ta samu kara ba mai iya hana ta ci shi. To ya kamata a yi bincike a menene menene menene a haddasa wuta. Kamar kowace ranar Lahadi yau ma Shamsi Hamza Ibrahim na tafa da shirin matasa a duniyar gizo. za a kuma ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Muna kuma tafa da shirin falalar Ramadan, albarkacin wata mai tsarki na Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashe na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. wata gobara ta tashi sakamakon fashewar tankin oxygen ta kashe akalla mutane 82 tare da nawa goma a wani asibiti a bagada da aka tanada don kula da marasa lafiyar covid-19 a cewar mai magana da yawon ma'aikatar cikin gida a yau lahadi mai magana da yawon khalid al-muhana ya faɗa wa gidan talabijin na ƙasar cewa muna buƙatar cikin gaggawa mu sake nazarin matakan tsaro a duk asibitoci don hana afkuwa irin wannan mummunan lamari nan gaba in ji kakakin khalid almuhana gobar ta tashi ne ranar asabar a asibitin ibn kataf da ke yankin gadar diyala ali bayati mamba ne na karamar hukumar kula da 'yancin dan adam ta iraki ya ce tun farko ba a sanar da yawan mutanen da suka mutu ba a hukumance amma yana iya kasancewa tsakanin 30 zuwa 45 coronavirus ta girgiza india Prime Minister india narendra modi ya faɗa a cikin jawabinsa na wata-wata na rediyo lahadi an samu mutane 344,991 sabbin kamuwa da coronavirus a cikin awanni 24 da suka gabata wanda yake zaman yawan da ya zarce na kowace rana a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar kasar yau lahadi sabbin alkalamin kamuwa da cutar watakila ba a kirga su daidai ba jami'an kiwon lafiya sun yi gargadi wani kirge da aka yi kwanan nan a cewar jaridar new york times duk da haka yana da ban mamaki rahotanni daga ma'aikatar ta ce wasu kwanaki ne da ke dauke da sabbin kamuwa da cutar sama da dubu ɗari uku wanda suna wakiltar kaɗan ne kawai daga ainihin yawan yaɗuwar cutar da ta yi amurka na fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya kan ta saki wasu daga cikin rigakafinta na coronavirus zuwa india da sauran kasashen da ke bukatar su gwamnatin myanmar ta 'yan majalisar da aka kura sun yi maraba da kiran da shugabannin kudu maso gabashin yankin asiya suka yi na kawo karshen tashin hankalin sojoji bayan tattaunawar rikicinsu a jakarta tare da shugaban mulkin soja min an helen janar ɗin ya halarci wani babban taron koli a ranar asabar tare da shugabannin kungiyar kasashe goma na kasashen kudu maso gabashin asiya asian don tattauna rikicin myanmar tun lokacin da sojoji suka hambar da shugaban farar hula an san suki a juyin mulkin rana ɗaya ga watan fabrairu myanmar ta kasance cikin hayaniya da zanga-zanga da ake yi a kusan kowace rana da kuma rashin biyayya a duk faɗin ƙasar. An jima kaɗan, Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda wasu masu lura da al'amuran yau da kullun ke ganin ƙasar ta cici suka har iya wuya da ka iya shaƙe ta, wasu kuma ke ganin cin bashin ne kaɗai zai sa ta miƙe a halin da ta samu kanta. al'amarin da ya janyo takaddamar ƙwararru da sauran 'yan ƙasa madina dauda gare ki majalisar dattawa ta amince gwamnati ta sake ciwo bashin dalar amurka biliyan ɗaya da rabi da kuma euro miliyan 995 ne kwararru ke tattafka muhawara akan yawan basussuka da kasar ta riga ta ciwo daga bankin duniya da kasar jamus da kasar brazil da kuma kasar china wanda kididdiga da ofishin kula da basussuka ya fitar na nuni da cewa kudaden sun kai dalar amurka biliyan 84 da miliyan 574 ya zuwa yanzu kwatankwacin naira triliyan 32 da biliyan 915 alhaji kasim kurfi masa masanin tattalin arziki ne kuma yana goyon bayan matakin cin bashi. Wannan kamar wanda ya san yadda aka tsara budget na wannan shekarar 2021 dama an nuna cewa ba za a iya aiwatar da wannan budget din ba sai an ciwo bashi. To zaɓi ya rage mana bi. Ko dai a ciwo bashi a aiwatar da budget ko kuma ya zama na budget ba a aiwatar da shi ba. A halin da muke ciki da yadda kuma tattalin arzikinmu yake to yana da kyau a ciwo bashi mai ma'ana menene bashi bai ma'ana saboda na farko bamu da kuɗin nan idan ƙasa kuma tana son ta aiwatar da manya-manyan ayyuka kuma bata da kuɗin da aiwatar da su to komi zai tsaya domin ba a aiwatar da waɗannan manya-manyan ayyukan ba tattalin arzikin ƙasan ma zai durkushe in kuma ya durkushe kowa zai ji jiki amma ga masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa shu'aibu idris mai ƙati yana mai ba da shawara ƙasa ta bi a hankali wajen ciwo basu sukan nan ya kamata mu bi a hankali wajen cin bashin nan akwai ƙa'idoji da yawa da ƙasashen duniya ta fannin kuma babban bankin duniya da hukumar lamuni ta duniya suka ƙayyade wajen cin bashi dalilin da ya sa har majalisar koli ta ƙasa da ta tarayya da kuma ta jama'a da suka yarda a ƙara cin bashin nan don sun tabbatar da cewa ƙasar najeriya ta cika wa'innan rukunan ne bayan wa'innan rukunai da babban bankin duniya ya sa mu ma a nan hukumar cin bashi wato debt management office na ƙasar najeriya ita ma ta sa wasu ƙa'idoji wa'innan ƙa'idojin har yanzu allah ya taimake mu gwamnatin tarayya tana iya ƙoƙarin cika su to sai dai shugaban masu rinjaye a a majalisar dattawa yahaya abdullahi abubakar ya ce ba dukkanin bashi ne na gwamnatin tarayya ba na baya-bayan nan an yi wa gwamnatocin jihohi lamuni ne na wannan 1.5 biliyan da kike magana bashi ne wanda world bank suka ba states states a kan dokar da muke shi ba su da ba an bashi sai an samu approval na federal government da national assembly saboda kudaden su ba a la'akari da su wajen harkokin ta da tattalin arzikin duniya dole sai gwamnatin tarayya ita ta zasu musu lami su kuma ita kuma gwamnatin tarayya a lamince ta su kuma gwamnatin tarayya sai an su kuɗi daga wajen su ta biya waɗanda an ka an su kuɗi wajen su abin jira a gani shine yadda za a aiwatar da waɗannan kuɗaɗe wajen samun kayan more rayuwa irin su layin dogo da farfado da masana'antu samar da wutar lantarki ruwan sha ko inganta asibitoci a yanayi na rashin tsaro da ke ci gaba da addabar kasar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram gasar filu da ci gaban labaran duniya kasar turkiya ta ce ta kira jakadan amurka ankara ne domin ta la'anci sanarwar da shugaba joe biden ya yi cewa kisan kiyashi aka yi a zamanin yakin duniya na kisan dabban ɗaruruwan armeniyawa da daular usman ta yi ya zama kisan ƙare dangi ma'aikatar harkokin wajen turkiya ta ce mataimakin ministan harkokin waje sedat onal ya faɗa wa jakadan amurka david satfield da yammacin ranar asabar cewa bayanin na biden ba shi da wata madogara ta doka kuma ankara ta yi watsi da shi ta same shi a matsayin abin da ba za ta yarda da shi ba kuma ya yi allah wadai da shi cikin kakkausar lafazi gwamnatin ankara ta ce amurka kawata kungiyar nato ta haifar da rauni a alakar da za ta yi wuyar gyarawa Firaministan Armenia Nikol Fashinyan wanda ya hau mulki a zanga-zangar neman demokaradiyya a 2018 ya haifar da zaben farko a ranar lahadi don kokarin shawo kan suka game da yadda ya tafiyar da rikicin bara a nagorno karaba murabus din nasa wanda aka yi tsammani ya zo ne kwana ɗaya bayan da shugaban amurka joe biden ya ce kisan kiyashin da aka yi wa armeniyawa a daular usmaniya a shekarar 1915 ya zama kisan ƙari dangi matakin da armeniyawa suka yi marhaban da shi a duk duniya kuma turkiya ta yi tar da shi Fashinyan ya faɗa wa Biden shawarar da aka yanke ta kasance batun tsaro ne ga Armenia bayan rikicin makonni shida a kan nagorno karaba Inda India take goyon bayan makwabciyar Armenia, Azerbaijan, yankin da Armeniyawa ke zaune. Fashinyan ya kasance yana fuskantar matsin lamba da ya yi murabus tun lokacin da ya amince da tsagaita wuta bayan Armeniyawa 'yan kabila sun rasa yankin a fada da sojojin Azeri. A ciki da kewayen nagorno karaba a gaida sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto. Wannan karan za mu kada jamhuriyar Nijar inda za a sake jin rahoton nan na musamman kan yawan aukuwar gobara mai ɗaura kai al'amarin da ya janyo kiraye-kirayen a zafafa bincike. Salamun muna barma gare ka. Koda yake tashin gobara a makarantun boko masu azuzuwan da aka gina da zana ba bakon abu bane a nan Nijar. sabon salon da abin ya zo da shi a 'yan makonnin nan ya fara janyo ayar tambaya dangane da mafarin safkar wannan iftila'i da ke baiwa jama'a mamaki malam isuhu arsika shine sakataren kungiyar malamai ta sinan yau bisa aji ɗari na niger kusan hamsin din duka da kara ne an kai su kenan wajen aji wajen dubu talatin duka na kara ne a kasar ta niger. a yi bincike a ga suwa na ga sa wutan nan in yan ta'addana ko kuma kawai dai abu ne wanda ke gazakkuwa saboda in wuta ta samu kara ba mai iya hana ta ci shi to ya kamata a yi bincike a ne menene menene a aka haddasa wannan wuta sannan makaranta duka inda adda wani wani garaji kusanta wani aikin wuta wani station ya kamata a yi zaɓi ko a tashi a bar mai station wuri wanda mu ba za mu raida da shi ba ko kuma mai station ya tashi ya nisa da lakwal daga tashin gobarar makarantar firamaren unguwar feyi ba a kawo yau wuta ta tashi a makarantu daban-daban akalla uku waɗanda suka hada da makarantar sakandaren cs lazare da makarantar firamaren ekol kwado ta unguwar tallage a ranar laraba sai wacce ta tashi a ranar alhamis a makarantar firamaren sagagoro ta hudu dukkan su a nan yamai lamarin da shugaban kungiyar bunƙasa sha'anin ilimi ta kwad amadu rufa'i lawan ya ce yana buƙatar a dube shi da idan rahama bayan wannan gobara da ta kashe wa'annan na yara guda 20 an samu gobara kawo haka shida zuwa bakwai wanda har yanzu eh, sai in ce gwamnati ta kasa wa ta ma mutane bayani takamamme ta ba mutane hasken abu rayuwar mutane ce ke cikin hadari ya kamata kenan a yi takatsantsan kuma gwamnati ya kamata ta tsaida ma wanga abu birki. Daraktan sashen kula da ma'aikata a ofishin ministan ilimi Malam Ashana Hima ya tabbatar da cewa hukumomi na bin diddigin abubuwan da ke faruwa domin gano gaskiyar lamarin da ke haddasa tashin gobara a makarantun boko. Kaga gubernar da mai sun hita wuri-wuri suna ba mutane bayani saboda mutane su ka goyon bayan su mutane su sa ido saboda a san wake shigowa wake huta. Don kuma haka zalika inda ke da masu gadi ana ta tunani eh, na musamman saboda eh, da gaugawa a ciwo kan wannan abu kuma da matakai wanda ake za a ɗauka na tsawon lokaci kamar da shi shugaban ƙasa muhammadu baziyar ba da umarni bisa ga haka don ka hali yanzu dai ana jira sosai ma wannan bincike da polis ke yi a sakamakon shi. A ranar 13 ga watan Afrilu nan ne gobara ta lakume dakunan karatu na zana kimanin 25 a makarantar firamaren unguwar ba tare da halaka ɗalibai 20 matsalar da sannu a hankali ke kokarin zama ruwan dare a nan yamai. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shamsiyya Hamza Ibrahim ce na sake dawowa cikin wannan shiri matasa a duniyar gizo. albarkacin azumi da al'ummar musulmi ke yi a fadin duniya cikin watan ramadan shirin na wannan makon ya mai da hankali ne kan irin sakonni na tunatarwa ko faɗakarwa da ake yawan turawa ta kafofin sada zumunta wasu alfanu ake samu daga irin waɗannan sakonnin yaya hancin sakonnin suke misali idan ka ga sakon tunatarwa ta kafafen sada zumunta irin su facebook twitter instagram whatsapp da dai sauransu me kake yi farko malam abu jabir abdullah musa wanda aka fi sani da Pen Abdul ta kafar sadarwa ya yi wa shirin fashin baki. Muna masu mika godiya ga Allah maraukakin sarki da ya azabta mu da wannan watan Ramadan muke azumi cikin ta. Abin godiya ne da Allah maraukakin sarki musamman kafofin yada zumunta sun zama abin da suke karfafa to yada wa'azozin da ake yi da tunasarwa da ake yi a cikin watan Ramadan saboda sanadiyar yanzu yanzu nan mutane na zaune gidajensu sukan iya wato halartar wajen tafsiri ba tare da sun je da kawunansu ba bi ma'ana su kalla ana yi kai tsaye suna iya kallo ta wayoyinsu sannan kuma daga baya ana tura karatuttuka mutane na samu sai dai inda muke da shikas shine ana amfani da wannan damar wajen yada abubuwa da sunar addini waɗanda idan aka zarfafa bincike wasu ma ba sai ma an zarfafa bincike ba za a samu cewa waɗannan ababen ba su a cikin addini kamar a tura mu mutum cewa juma'a na farko na watan ramadan ga irin ibadan da ya kamata mutum ya yi ko kuma a ce dare na farko na ramadan ko na tsakiya ko kuma ko da yaushe ga irin nau'in ibadan da ya kamata mutum ya yi a cikin watan ramadan ga irin yawan nafilfilin da ya kamata ya yi ga ladan da zai samu to waɗannan gabaki ɗaya abu ne wanda ba an zara allahu biya min sultan yawancin su so abu na farko akwai mutane kashi uku na farko akwai waɗanda duk abin da aka turo musu ba sa buɗewa su ma sai su tura wa mutane kin gan waɗannan su suna ta yaɗa bala'i da alkhairi a lokaci ɗaya tunda idan alkhairi aka turo su bincika ba za su tura idan sharri ne ba su bincika ba za su tura Allah markwaki sarki ya ce ya za ku musanya alkhairi da ƙarya hmm. kun ga wannan abu ne da Allah markwaki sarki ya yi mana gargadi game da yin haka a cikin suratul baqara misali sannan mutane na kashi na biyu tuna su kuma duk abin da aka turo za su yarda da abin da aka turo ba tare da tabbatar da sahihancin maganar ba ana turo musu in dai aka tura su shikenan su a wajen su ya inganta sai su fara aiki da wannan abin ba tare da sun tabbatar da ingancin ba sa'an nan ba su tsayawa a kansu sai su tura wa jama'a kuma hmm. wannan kuma ta haka sai ake yada abin da baya cikin addini ma an zalla mafi sultan mutane kashi na uku su ne waɗanda idan aka turo musu suna da wato na'urorin na ilimin da za su iya tabbatar da inganci ko rashin inganci abin da aka turo ko dai su a kakin kansu suna gani sun san wannan abin bai inganta ba saboda haka ba za su tura wa jama'a ba wasu sukan ɗau matakin ma har su sinatar da mutane cewa wannan abin da aka turo baya cikin addini to hmm. a cikin wannan kashe uku kuma akwai waɗanda su kuma idan aka turo su ba su da wannan ilimin amma ba su aiki da abin sai su tura waɗanda suke kyautata wa zaton cewa suna da ilimin addini sai su ce wani wannan abin da aka turo don Allah menene ingancin wannan abin a musulunci to su waɗannan su suna abin da Allah marukaki sarki ya kwadaitar in ja'akum fasikum in fata fataba bayyanu ai fata tabbatu idan fasiki ya zo muku da labari Allah marubuci sarki ce fata bayyanu ma'anan fata bayyanu nan shine fata tabbatu ku tabbatar da ingancin abin da aka baku labari a game da shi to waɗannan su ne kashi uku wanda ba su amfani da abu sai sun tabbatar da inganci ko rashin inganci idan ya inganta sai su yada wa mutane idan bai inganta ba sai a same su ba su amfani da shi to wanda irin kira za ka yi wa matasa wajen ganin cewa an mai da hankali wajen duba sahihancin labari idan an turo musamman ma abin da ya shafi addini a la'akari da watan Ramadan da muke ciki. Eto eh abu ne mai sauki wanda addinin musulunci ya riga shin faɗa mana shine Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna ku tambayi ma abotan ilimi idan kun kasance ba ku da ilimi game da abin. Abin abin sauki shine duk abin da aka turo ma mutum ɗayan biyu ne ko dai a tura ma mutum sai a gaya mashi inda aka samo maganar ma'ana an tsamo maganar ne ko a cikin sahih bukhari ko a cikin sahih tarihin musulun ko a cikin muwatsa na imam malik ko a cikin musulun na imam ahmad misali fa kenan mm. to wanda ya dauko magana in yayi adalci sai ce wannan hadisi ne ko magana kaza ne ka ingancin magana mm. to idan kuma mutum bai yi haka ba har ya tura to abin da ya fi mana sauki shine Allah maraukakin sarki ya kawo mana sauki a cikin sauki kana iya samu waɗanda suka fi ka ilimi waɗanda kake kyautata musu zato za su iya tabbatar maka da inganci ko rashin inganci abin da aka turo to shawara ga matasa shine duk abin da aka turo da sunan addinin Allah to ku tabbatar da ingancin su hanyar tabbatar da inganci kuma shine a tambayi malamai waɗanda Allah markake sarki ya zarta su da ilimin addini muna godiya sosai malam da wannan dama da ka bamu muka zanta da kai godiya ta ce mun gode mu Allah suke ganewa Madalla. To gabaki ɗaya a nan za mu dakata cikin shirin sai kuma da yardan Allah mako na gaba shirin zai jiyo ra'ayoyin ku masu sauraro dangane da irin sakonnin da kuke turawa da kuma me kuke yi idan an turo muku da sakonni ta faɗakarwar addini musamman a wannan wata ta Ramadan yanzu a madadin hukuma da ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka. Ni shamsu Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Ramadan Mubarak. a gaida shamsiya yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel yau za mu fara da ra'ayin ado salatu goma ga annabi rijau mai cewa wallahi jama'a ta'addanci ya yawaita a arewacin najeriya shi ya sa muke ganin kamar jami'an tsaro ba sa ƙoƙari don haka ya kamata mu dukufa da yi musu addu'ar allah ya basu su nasara akan waɗannan 'yan ta'addar ke kuma gwamnati ya kamata ki wadata jami'an tsaro da manyan makamai na zamani domin su ji daɗin tunkarar masu tayar da ƙayar baya. Ra'ayi na biye na haɗin gwiwa ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja jihar Kogin Najeriya masu cewa mun ji gwamnonin najeriya sun baiwa 'yan bindiga wa'adi da su miƙa wuya ko su fuskanci yakin ƙare dangi kamata ya yi a ce gwamnonin sun ɗauki wannan matakin da jimawa amma ko a hakan babu laifi matuƙar gwamnonin za su faɗa su cika don rashin farma 'yan bindigar shi yasa suke daɗa samun sukunin kai hare-hare kan jama'a har da ofisoshin jami'an tsaro tabbas wannan kalubalen ya kai bango allah ya sa da gaske gwamnonin suke yi wajen kawo ƙarshen 'yan bindiga a jihohinsu sai kuma ra'ayin shehu adamu rijau mai cewa ya ubangiji allah mun tuba ka ji kanmu ba don halanmu ba ka kawo mana ƙarshen dukkanin matsalolin da suka addabi ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. Bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda Babandi Mamman Bande daga jihar da magaran ke cewa Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Yau ce ranar yaƙi da zazzabin cizon sauro kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta da take kashe dubban jama'a a duk shekara. Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa na su sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya da zai da bala kofa sabuwa. Masu cewa muna jinjina wa ƙungiyar na mai zaman kanta da ke birnin Jos mai suna Atta Ayon Youth Association wadda ta shirya wani taro na faɗakar da mata. muhimmancin tsabtace jiki da kuma illolin amfani da man shafawa mai canza launin fata da fatan Allah ya sa taron ya cimma nasara ga kuma wani ra'ayin har ila yau na haɗin gwiwa daga Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau masu cewa ya Ubangijin Annabi Musa da Isa ka haɗa kan al'ummar Najeriya musulmi da Kirista da 'yan gargajiya na kudu da arewacin Najeriya baki ɗaya. domin su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya don darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bari kuma mu je ga su abubakar ankuri lakwaja da bala na yashi jihar kogin najeriya masu cewa kira muke so mu yi ga hukumar kula da lafiya ta duniya who da ta samar da matsaya guda kan sahihancin rigakafin coronavirus daga kasashen da ke ikirarin kirkiro waɗannan magungunan don gudun jefa lafiyar jama'a cikin hali na rashin tabbas. yanzu kuma ga falalar ramadan albarkacin watan ramadan sunana jabir sani mai hula limamin masallacin juma'a na sultan sara abubakar da ke gwiwa lokacin sokoto azumin watan ramadani yana da falaloli masu yawa cikin manyan falalolin shi akwai cewa cikin shi allah ya saukar da qur'ani kamar da allah ce shahar ramadana labi unzila fihi alquran allah ya zaɓa ya saukar da qur'ani a cikin wannan babban falalar shi cikin falalar watan azumin ramadana akwai ciki ake samun lailatul qadar wadda ibada ciki tana daidai da ibada ko kuma tafi ibada cikin wata dubu cikin falalar azumin watan ramadana akwai cewa azumi da sallar dare suna yin ceto ga bawa ranar alkiyama kamar yadda annabi sallallahu ya ce azumi ya ce ya allah na hana mai abincin shi da rana ka bani ceton shi a sallar dare ta ce ya Allah na ana mai bacci da daddare ka bani ceton shi annabi ya ce sai kuma a basu ceton bawa yana cikin falala azumi cewa Allah ya tabaraka ta'ala yana cewa dukkan ayyukan dan adam nashi ne face azumi shi naune kuma ne ke sakawa don Allah kadai ke iya saka da azumi yana cikin fallar azumi annabi sassan ya ce sau mu junna azumi garkuwa ne yana kare mutane daga cututtuka a nan duniya yana kare mutane daga girman kai da dagawa sannan lahira yana kare su daga wutar jahannama azumi an ce kai kai cikin fa'idodi ne shine kayi abin da Allah ya azama ka ɗoke nauyi ka ɗoke wani shika shiki cikin shika shikan musulunci guda biyar falala ta azumi tana da yawa cikinta akwai cewa duk wanda ya azumi saboda Allah yana neman yadda Allah to za a gafarta mai duk abin da ya gabata na zunuban shi haka wannan wata wata ne mai falala azumi ciki yana da falala kwarai da gaske yana kiran mutane su dage babban abin da za kawa Allah a cikin wannan watan shine kai mai azumi babu wani abin da duk abin da ake wanda ake sai Ramadan irin na karatun Qur'ani irin na sadaka irin na sallar dare babu wanda ya kai falala shi farillar ta azumi kayi ta sannan wa'annan abubuwan su biyo baya to da fatan an amfana Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Wata gobara ta tashi sakamakon fashewar tankin oxygen ta kashe akalla mutane 82 tare da nawa 110 a wani asibiti a Bagada da aka tanada don kula da marasa lafiyar COVID-19. A cewar mai magana da yawon ma'aikatar cikin gida a yau Lahadi. Mai magana da yawon Khalid Al-Muhana ya faɗawa gidan talabijin na ƙasar cewa muna buƙatar cikin gaggawa mu sake nazarin matakan tsaro a duk asibitoci don hana afko irin wannan mummunan lamari nan gaba in ji kakakin khalid almuhana coronavirus ta girgiza india firaministan india narendra modi ya faɗa a cikin jawabinsa na wata-wata na rediyo lahadi an samu mutane 344,991 sabbin kamuwa da coronavirus a cikin awanni 24 da suka gabata wanda yake zaman yawan da ya zarce na kowace rana a cewa ma'aikatar kiwon lafiyar kasar yau lahadi gwamnatin myanmar ta 'yan majalisar da awa kura sun yi maraba da kiran da shugabannin kudu maso gabashin yankin asiya suka yi na kawo ƙarshen tashin hankalin sojoji bayan tattaunawar rikicinsu a jakarta tare da shugaban mulkin soja min an helen janar din ya halarci wani babban taron koli a ranar asabar tare da shugabannin kungiyar kasashe goma na kasashen kudu maso gabashin asiya asian don tattauna rikicin myanmar to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin sarfilo hashin gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da linet sahilu wanda ya hada ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri da fatan za a sha ruwa lafiya wasalam.